بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير أسبر شاب يرقى وطن صفر هجراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ندي شكرا دبو لريهدو لتلاتين دترا دي دي دا أكو وطن نوفمبر شكرا ميلادية تدبو بيدا قوم شابكوي وانا شيني كسد ندري دا أشرين دبيو daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin iqtida us-sirat al-mustaqim mukhalafata ashabil jahim wallafar shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al-harrani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin iqtida us-sirat al-mustaqim yana karantar da mu aqidar musulunci ne dangane da tabbatar da cewa wajibi ne musulmi su guje ma tafarkin kafirai sawa'un kafiran nan maguzawa ne zuriyan ko kuwa kafirai ne masu littafi irin Yahud da Nasara Allah ubangiji ya saka mai Ibn Taymiyyah da alkhairi Ibn Taymiyyah ya gangaro da mu karshe karshen wannan littafi a inda yake yin dauraya yake takaita bayanai akan abubuwan da ya faffada dalla dalla a baya zamu tashi inda yake cewa wa kullu mawjudin mutamayyizun bi amrin wa kullu mawjudin mutamayyizin bi amrin thubutiyyin in za a iya tunawa yana ƙoƙarin warware maganganu waɗanda aka samu daga 'yan wahdatul wujud masu cewa komai Allah ne ko kuma Allah yana nashewa a cikin komai to ya faɗi maganganu waɗanda suke na mayar musu da martani da irin tafarkinsu a tattakaice shine ya ci gaba da cewa wa kullu mawjudin mutamayyizin bi amrin thubutiyyin duk wani abu wanda yake samamme to yana bambantuwa da sauran abubuwa ta fuskar wani al'amari ne tabbatacce wato ta hanyar siffofin shi tabbatattu yakan bambanta da sauran abubuwan da suke a wannan rayuwa wal wujudu khairun min al adam samun abu a ce gashi yana da siffofin shi an san shi waɗanda suka bambance shi daga wasu abubuwa daban to ya fi alheri fiye da a ce za a siffanta wannan abun da siffofi na na rashin samuwa na babu kaza babu kaza yana mai da martani akan cewa Allah subhanahu wata'ala ya bayyana siffofin shi ne ta hanyar siffofi na isbat yayin da su kuma yan bid'a sai suna kokarin su dinga bayyana siffofin Allah ta hanyar siffofi na annafi wanda isbat din shine yazo da magana dalla dalla nafiyu kuma ya zo da korewa a jumlace su kuma sai suka birkita abin suka mai da bayani akan korewa dalla-dalla bayani akan isbat kuma a dunkule fa yakunu ahqaral mawjudati khairan min hadha alladhi dhannuhu wujudan wajiban idan suka siffanta Allah da irin wannan siffofin a hakikanin abin da suka siffanta zai bayu ne zuwa ga cewa mafi ƙasƙanci daga cikin halittu to ya fi alkhairi fiye da wannan abin da suke zato cewa shine sufofin Allah hadha idza amkana haqiqatan idza amkana tahqiqahu fi fil kharij wannan kuma ma zai yiwu ne idan ya zama akwai yadda za a yi da gaske a samu wannan abu dan abin da suke siffantawa wata halitta ne ko wata sura ce wadda kwata kwata babu irinta fa kaifa wa zalika mumtani'un to yaya ma za a yi a ce haka bayan babu irin wannan siffar da suka ambata a haƙiƙani li'annal mutamayyiza bainal mawjudaini la yakunu adaman mahdan saboda abin da zai kasance wato ya bambanta da abubuwa samammu guda biyu hakan baya nufin ya zama cewa shi abin babu ne gaba ɗayanta bal la yakunu illa wujuda babu abin da zai kasance sai abin da yake samamme وهؤلاء الذين يدعون أنهم أفضل المتأخرين yace ka ji fa irin zancen waɗannan mutanen waɗanda suke riya cewa su sun fi kowa falala a cikin mutanen baya sun fi kowa ilimi mu'tazila da makamantansu suna ganin cewa su sun fi kowa ilimi sun fi kowa fahimta sun fi kowa hankali to ka ji fa irin maganganun nasu min al falasifatil masha'ina daga cikin falasifa wanda suke almasha'un ana yin ta'abirin masha'un ne da mutanen da suke bin tafarkin aristotle wannan babban masani na maguzanci da ke cikin tarihin al'adu ko fasaha ta girka ta canda gashi a ƙasa nasirul akal yake cewa almasha'u alkasirul mashi in aka ce masha'u shine mai yawan tafiya da ƙafa wal masha'iyu idan aka ce wannan masha'i ne huwal aristi shine wanda yake bin tafarkin aristo fal masha'una hum atba'u aristo sune masu bin tafarkin aristotle wa summu bi dhalika li anna aristo kana yu'allimu talamizahu mashiya ana kiransu da wannan suna ne saboda aristotle ya kasance yana koyar da ɗaliban shi akan hanya suna tafa suna karantawa ana tafiya yana bayani saboda an yi wani lokaci da sarakunan zamanin shi suka haramta mishi zama a garin ya karantar sai zama yana yawo a gari yana tafi tare da ɗaliban shi yana yana faɗa musu abin da yake sai faɗa musu sai ana ce musu masu tafiya a kafa wato masu makaranta mai tafiya a kafa kenan wahum yamshuna ana tafi suna suna tafiya ana magana undur al-mu'jamul falsafi li jamil saliba babul mim wannan shine reference din da malam din ya bari kenan wannan tafi mai suna al-mujamul falsafi na Jamil Saliba to mun ji wannan sai ya ci gaba da cewa a min al-falasifatil masha'ina waɗannan falsafawa masu makaranta ta tafiya da kafa yaquluna suna cewa fi wujudin wajibil wujudi game da wani samamme wanda dole a ce akwai shi ma يعلم بسريه المعقول الموافق لقوانينه المنطق قوانينهم المنطقية أنه قول بامتناء الوجود الواجب magana da suke faɗa abu ce magana ce wadda yu'lamu bi sarihil ma'qul ana iya sani a fahimta ta hanyar lafiyayyen hankali al muwafiq li qawaninihim al mantiqiyya hankali lafiyayye wanda ya dace da irin ƙa'idojinsu na manɗikin zai fahimci cewa annahu ƙaulun bimtina wujudi alwajib cewa suke babu wannan abin da suke cewa dole sai akwai shi wato Allah ne suke ci mishi alwujudul wajib shi suke nufi da wato samamme wanda dole akwai shi sannan a samu wannan duniyar don suka ba da siffofin shi kuma sai su cewa bai da siffa kaza bai da siffa kaza bai da kaza bai da kaza sai zama sun kore duk wata siffa wanda ƙarke zai bayi zuwa ga kora samuwar Allah amma kuma da wannan suke ƙoƙarin tabbatar da samuwar Allah amma a hakikanin gaskiya abin da zaka fahimta hankali da hankali lafiye shine suna cewa babu Allah ne wa annahu jam'un bainan naqibaini kuma hankali zai ga mutum cewa wannan hada abubuwa guda biyu ne masu karo da juna wa hadha fi ghayatil jahli wad dalali wannan shine iyakar matukar jahilci da bata Allah ya tsare mu sai ce wa ammar rusulu salawatullahi alaihi su ku annabawan Allah Allah ubangiji ya ƙara musu salati da aminci tariqatuhum tariqatul qur'ani tafarkin su wajen tabbatar da samuwa Allah to shine irin tafarkin da alqur'ani ya kawo wajen samuwar Allah da tabbatar da ita ma'ana ba irin wancan tafarkin na kokarin amfani da hankali da irin tunani na dan adam tunani na maguzawa don wai a tabbatar da samuwar Allah ba, a'a, amfani da nassoshin da shi Allah ɗin da ya saukar da su, babu wani taɓa ganin Allah a duniyar nan, Allah shi ya san kanshi kuma shi ya aiko annabawa, to abin da ya aiko annabawan nan suka yi bayani game da siffarsa, game da tsarinsa, game da sunnarsa, to wannan shi ne gaskiya, sai a tsaya iya nan, wannan shi ne tafarkin annabawa. Kada wani ya ce zai saka ra'ayinsa ko tunaninsa ko hangen nesansa ko tafarkin wasu shaidanu ko zindiƙai ko maguzawa wai dan a fahimci Allah sawa'un tsantsar ƙoƙarin fahimta Allah ne ko kuma da tunanin in yi haka zai samu yadda zai mayar da martani ga wasu 'yan bid'a waɗanda suke amfani da irin wannan ka'idar Allah subhanahu wataala ce wa manzo Allah yake ce musu qul innama unzirukum bil wahyi ni ina muku wa'azi ne da abin da aka sauka muni da haka wannan abin da aka sauka ma Allah aka sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi za a yi wa'azi da shi za a ga makafirai cewa qul huwallahu ahad da shi za a gaya ma kafirai cewa qul ya ayyuhal kafiruna da shi za a gaya ma kowa wa'azin da Allah ya ce a mishi ba a bukata zuwa ga ce to tunda wani shi bai imani da alqur'ani ba da irin wannan falsafar yin imani to bar a jingine alqur'ani a dauki irin falsafar shi a gamsar da shi garin ka gamsar da shi to shi kuma sai ya dilmiyar da kai ko kuma ya lalata maka tunani ka zama kamar da Imam Bahu yake faɗa la mu'minan musaddiqan wala kafiran mukazziban kai ba mumini wanda ka gaskata Allah ba kai kuma ba kafiri wanda kake musun samuwa Allah ba ka zama muzabzabun kana ta fagamniya kana shakin tsakankanin aqidin tabbatar da Allah da tauhidi da kuma aqidin kafirci da kore Allah Allah ya tsare mu da ka tafarkin annabawa shine tafarkin da alqur'ani yayi bayani shi wani irin tafarki ne qala subhanahu wa ta'ala Allah yace subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allah yace subhana rabbika tsarki ya tabbata ga ubangijinka rabbil izza ma'anan rabbul izza anan shine sahibul izza ai zul izza Allah ubangiji ma'abucin buwaya ba wai Allah Ubangiji Ubangijin buwaya ba sai zama buwaya ta zama makhlukiya kenan a'a sahibul izza kamar yadda ya zo a wancan hadisin na Bukhari da Muslim hadisin Zir dan Khalid na kissar ainihin da aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya ga akuya a daji manzo Allah ya ce ka kama ta in ba kama ta ba kirkici zai kama in ka ga kaza fa ha aka ce idan ka ga raƙumi fa sai ya ce ka rabu da raƙumi yana ɗauke da abincin shi ka bar shi hatta ya ji da ha rabbuha ai hatta ya ji da ha sahibuha shine ma'anan shi haka faɗin Allah walillahi al'izzatu kaga yana tabbatar da ai Allah shine sahibul izza walillahi al'izzatu wa rasulihi izza ta Allah ce da ka karka fassara rabbul izza kamar yadda za a ce rabbus samawati a'a rabbu bi ma'ana sahibul izza ina fata mun gane wannan wasal amma yusufun ubangiji wanda yake ma'abucin buwaya ya tsarkaka daga duk abin da suke siffanta shi da shi shine kaidar qur'ani Allah ubangiji ya tsarkaka daga duk wani abu da wasu ƴan bid'a ko batattu suke siffanta shi da shi sabana abin da ya siffanta kanshi Allah ya tsarkake kanshi daga wannan wa salamun alal mursalin kuma Allah yana bushara da aminci ga manzannin shi cewa wannan barna ba ta shafe su ba walhamdulillahi rabbil alamin godiya ga Allah ubangiji ubangijin talikai wannan shine khulasa na tafarkin annabawa ma'ana tabbatar da siffofin Allah da tsarkake addinin Allah da kuma bayani akan tabbatar cewa Allah ya tsarkaka daga duk wani suna na karkata ko wata siffa ta na ƙasa ko wani ƙaryatawa da wasu 'yan bid'a za su yi game da siffarsa. والله تعالى يخبر في كتابه أنه حي قيوم عليم حكيم غفور رحيم سميع بصير علي عظيم خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش كلم موسى تكليما وتجلى للجبل فجعله دكا يرضى عن المؤمنين ويغضب على الكافرين إلى أمثال ذلك من الأسماء والصفات yace Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya bada labari a cikin littafinsa alqur'ani mai girma annahu hayyun cewa shi Allah daga cikin sunayen shi akwai hayyun rayayyen sarki qayyumun tsayayye alimun wanda ya san komai hakimun Allah ubangiji mai hikima ghafurun Allah ubangiji mai yawan gafara rahimun Allah mai tausayi sami'un Allah mai ji ne basirun Allah mai gani ne aliyun Allah maɗaukaki ne, azimun Allah mai girma ne, khalaƙas samawati wal arda. Allah ya ba da labarin cewa ya halicci sammai da ƙasa wa ma bainahuma fi sittati ayyamin. Ya halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakankaninsu a cikin kwanaki shida, sun mastawa alal arshi, sa'an kuma ya daidaita akan al'arshi, kallama Musa takliman. Allah ya yi magana da annabi Musa magana, annabi Musa ya ji magana Allah kuma ya maida zance ga Allah. Wannan shine abin da ya tabbata duka a cikin Alƙur'ani, ta jallalil jabali, Allah ya bayyana ga dutse, wannan dutse na turu saina faja'alahu dakkan nan take dutsen ya wargaje ya zama gari yarda anil mu'minina Allah ya bada labarin cewa yana yarda da muminai wa yaghdabu alal kafirina yana fushi da kafirai ila amsali zalika min al asma'i was sifati da ire-iren siffofi da sunayen Allah kwatankwacin waɗannan to waɗannan ‘yan mu'tazila da jami'a da mu'attila da wane ne sai su dinga kallon ire-iren waɗannan sunaye wanda zuciyarsu ta natsa da su sai su yarda da su wanda kuma zuciyarsu gurɓatacciya ta ɗarsasa musu cewa to ai wannan ya kama da na mutane sai su ce ba su yarda ba to kaga wannan shine shigege da kuma ƙoƙarin yi ma Allah istidraki cewa a'a ai siffa kaza da ka faɗa ya Allah ba ta dace da kai ba kaga wannan ba karamin halaka bace jama'a misali yadda Allah ya ce shi hayyun ne ai bayin shi ma suna da rai amma ran bayin su da rayuwar su ba irin da Allah ba kar ka fara tunanin haka haka ƙarfi haka ilimi haka hikima haka gafara haka rahama haka ji haka gani duk waɗannan siffofi ana samun halittun Allah Allah ya ba su siffa mai irin wannan sunan to iyakacinta kenan suna babu kamantakekeniya da juna babu a ce ga irinta ko kuma a ce tunda akwai bayi masu irinta to kar a yadda haka halittar sama da ƙasa Allah ya ce a kwana shida yi kaka fara tanin to me yasa ba a kwana ɗaya ba me yasa ba aiki da kun ya kuna a wajen ba Allah ya ce ya daidaita akan al'arshi to ka bar shi a haka wannan ya ɗaya daga cikin wuraren da mutane da dama suka zame har cikin manya-manyan malamai ƙoƙarin canza ma'anar magana Allah daga cewa ya daidaita ne zuwa ga wasu ma'anoni daban-daban ko su ce a daidaituwan yana nufin ƙarfin mulki ko kaza ko kaza haka magana akan kallama Musa takliman Allah ne da kanshi ya bada labari ya Musa inni ana Allah ko inni ana rabbuka fakhla na alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa kaza kaza gashi na aurare daban-daban a kasas a ina ne Allah ya bada labari maganganun da suka yi da annabi Musa da zantawar da suka yi da aiken da ya bashi da cewa da Musa yayi to a bashi waziri a cikin baha kenan a bashi waziri kaninsa annabi Haruna aka ce to je ka an baka ku tafi da ayoyin mu ku je ku kaza kiso shine sanannu duka waɗannan a cikin alkurani suke Allah yayi magana da Musa kuma Allah yana magana duk sanda ya so duk yadda ya so duk sanda ya ga dama da haka ya aiko da maganarsa ga annabawa kamar yadda Allah yake cewa وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله هكا الله يتي هل يجزن جن الله قرآن كنا وقال ربكم ادعوني الله أبنجزنكم ياتي gashinan burjik kala daban-daban wannan ita ce aqida annabi da sahabbai da aqidan musulman farko daga cikin tabi'ai da makamantansu sai da aka zo zamanin da aka samu batattu su jaharu ɗan dirham su ainihin jamu ɗan safwan da na baya bayan su suka je suka ɗauko waɗannan ɓata a cikin littattafan yahudu da nasara da littattafan farisa da ruma na kafirai da maguzawa suka fassara su suka karanta su suka yaɗa su al'amari ya kai al'amari har aka samu sarakuna suka goyi bayan irin wannan ɓata su ne su ma'amun su mu'tasim su alwasik suka jarabci mutane akai fitina ta fitina al'amari ya lalace aka zo farko aka aiko daga garin Tarasus inda shi ma'amun din yake cewa a tattara malamai a tuhume su akan wannan magana aka tattara malamai suka yi tawili wasu suka bi sai malamai hudu aka sake juyawa karki aka bashi labarin cewa ma ai duka malaman ma tawili suka yi dabara suka yi ba su yadda ba a cikin zuciya ce to shikenan duka a taho da su a turo mai su inda yake kuma duka shi su zai aka zo a Imamu Ahmad da shida ɗayan malamin su biyu ne suka tsaya cewa babu tawili aka ɗaura su a mangala aka tafi da su imam ahmad ya dinga addu'a yana cewa ya allah kar ka haɗa fuskar mu da ma'amud saura zango ɗaya su shiga garin aka wayi gari ma'amud ya mutu allah ya karɓa addu'an waliyin allah imam ahmad ba su haɗu da shi ba aka dawo da su to kuma dama ya bar wasiya ga na bayan shi shine mu'tasim kalin shi cewa lalle lalle wannan aqida a tabbata an tabbatar da ita ce aqida da za a tafi akai suka buga suka raya aka daka aka kashe aka yanka mutane mu'tasim ya iya nashi ya wuce wasik ya zo ya iya nashi ya wuce duk waɗannan sarakunan mu'tazila wannan ba sai ya canza aqidar musulunci ba da haka babu wanda ya canza canza ta yanzu insha Allah babu wani wanda ya canza ta yanzu wani gyauran gyauran yahudawa ko gyauran mu'tazilawa ko dan kalakato ko wasu marasa kunya babu wanda ya canza wannan aqidar jama'a zindiƙanci ce bata ce ya kamata musulmai su san wannan cewa Allah Qur'ani ba magana Allah bane al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi da isnadi tabbatacce a cikin littafin Khalqu Af'alil Ibad wanda littafin gaba ɗaya dama Bukhari ya yi shi don ya raddin wannan magana magana akan alƙur'anu makhluk ya yi littafin halku af'al ibad ne kacokan don ya raddinta da haka mutane su gane jama'a idan mas'ala ta shafi aƙida ko to raddi baya yawa dole za a yi tayin raddi sai an ganar da mutane ko kuma akalla an tsaye musu da hujja don a wannan zamanin Bukhari ya yi malamai su ainihin sa'idun darami sun yi imamu ahmad ya yi littattafai ba ɗaya ba ba biyu ba littattafai aka dinga yi bil asharat ana raddin wannan maganar su ibnu manda duk littafin da zaka ji ana cewa kitabut tauhid na kudama umma su isnadojin nan sai ka samu maganganu ire-iren waɗannan ciki da aka bukhari littafi ne kacokan khalqu af'alil ibad dan mai da martani ga zindiƙai da mu'attila da jahamiya da sauran fasikai a cikin aqida ya ba da labari a cikin littafin halku af'alil ibad tun a farko farkonsa jama'a cewa an je an tambayi wani malami daga cikin malaman su da ake ce mishi Muhammad ibnu Idris aka ce Allah shi gafarta malam akwai wasu mutane suna cewa Qur'ani ba zancen Allah bane sai ya gyara zama ya ce Yahudawa ne aka ce a'a Kiristoci ne aka ce a'a algata malam yace to wani addini suke yi aka ce musulmai ne masu tauhidi yace a waɗannan ba musulmai ne masu tauhidi ba ya ce waɗannan zindiƙai ne abin da ya ce kira ya ce ma ha'ula'i bi ahli tauhid ha'ula'i zanadiqa da aka ba yanzu ne ake cewa wai ba wani malami da yake raye a yanzu da za a ce wai shi ya fara cewa masu cewa qur'ani halitta ne wai zindiƙai ne malaman farko ne suka faɗi wannan su imamu ahmad ibn hanbal da makamantansu ya ce waɗannan su ne zindiƙai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim su ce yanzu Allahu da Ar-Rahmanu da Ar-Rahimu halitta ne ba tufafin Allah ba ne? Ya ce, Ya Allah ka tsine wa duk wanda yake cewa Ƙur'ani ba zancen ka ba ne, da abin da ya cika fatawar shi kenan a cikin Sahih Bukhari, abin nan khalqu af'alil ibad na Imam Bukhari. Haka ya ruwaito daga malamai birjik suna nan wannan misali ne kawai guda ɗaya jama'a. Da haka aƙida ce ta maguzawa, aƙida ce ta zindiƙai ba aƙida musulunci ba ce sam ba ta da shiga a musulunci. lalle ya kamata kowa ya shiga cikin shaka wannan jama'a musamman mu yanzu da ake faɗan waɗannan aƙidin kuma wai da sunan sunna ubangiji Allah ya tsare mu daga bata to haka Allah ubangiji ya bayyana ga dutsen nan da annabi Musa ya ce yana so ya ga Allah Allah ya ce mishi ba za ka iya gani na a wannan rayuwa ta duniya ba amma ka kalli dutsen nan kana ganin abin da zai faru da gare shi yanzu nan da ya kalli dutsen Allah Ubangiji shi kuma falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan kamar da Allah ba da labari wa kharra Musa sa'iqa annabi Musa ya fadi sumamme saboda zafin bala'in abin da ya gani Allah ya bayyana ga wannan dutsen dutsen ya wargaje gaba daya Allah Ubangiji yana yarda da muminai yarda yana fushi da kafirai to anan ma kuna nan za ku ji mu'tazila wannan sun sake faɗa irin wannan aqida jama'a magana akan yarda da fushin Allah sai suka ɗauko maganganu na psychologist akan meye fushi meye yarda cewa ai yarda wani yanayi ne a cikin zuciyar ɗan adam da yake faruwa na ƙaunar wani abu sai da shi fushi kuma wani motsawar jini ne da zai cika cikin zuciya sai ta fusata sai ai fushi sai suka ce to yanzu a ce Allah yana irin wannan daga nan kawai suka ce kar a ce Allah yana so ko yana ki kar a ce Allah yana yarda ko yana fushi bayan shi Allah ne fa da kanshi ya faɗi wannan ila amsali zalika min al-asma'i was sifat da dai sunaye da siffofi ire-iren waɗannan waɗanda suke sanannu a cikin tauhidi a cikin ainihin addinin salaf wa yaqulu fi nafi to kaga nan wajen siffofi sai Allah ya faɗe su dalla dalla al-isbat dalla dalla amma wajen kore abinda Allah ba yi da shi sai ya faɗe su a dunkule kamar faɗi shi cewa laisa ka mislihi shay'un laisa ka mislihi shay'un akwai al-imamu Nu'aym ibn Hammad ɗaya daga cikin malamai waɗanda suka sha wahala akan wannan mihna ta khalqul Qur'an wanda malamin su Imam al-Bukhari ne Bukhari ya rubuta hadisi kwaya ɗaya daga gare shi a cikin Sahih al-Bukhari maqrunan bi ghairi malami ne da yake da dan rauni amma ahlus sunna ne mai riko da sunna ya zauna kasar misra shi ma an daure shi an kawo shi a kasar iraki akan mihnatu khalqil qur'an ya rasu akan hanya Allah ya gafarta mishi ya fassara mu ma'anar laisa kamislihi shay'un yake cewa man shabbaha Allah bi khalqihi faqad kafara wa man jahada shay'an mimma shabbaha Allah bihi nafsuhu faqad kafara yace ma'anar laisa kamislihi shay'un shine Allah babu wani abu tamkarsa dan haka abinda ake so da kai ka siffanta Allah da siffofin da ya siffanta kanshi kar ka ƙara kar ka rage ya ce wanda ya rage wani abu daga cikin abin da Allah ya siffanta kanshi da shi to wanda ya zama kafir haka wanda ya siffanta Allah da abin da Allah bai siffanta kanshi da shi ba ya ce wannan ma kafiri ne haka malam nu'aimu dan hanbali ya faɗa walam yakul lahu kufuwan ahad haka wajen korewa har ila yau sai Allah ya ce walam yakul lahu kufuwan ahad Allah ba yi da wani kiri ma'anan kufu shine shabihun au adlun Allah bai da wani mai kama da shi ko wani wanda zai tsaya matsayin Allah babu shi kowaye zaka duk siffofin mutane da sauran halittu da zatin su ba irin na Allah bane tunda Allah ya ce babu wani irin shi can kuma ya ce babu kwatankwacin shi babu irinsa haka ya ƙara cewa hal ta'lamu lahu samiyan kana nufin ko ko ko ka san wani samiyu ga Allah ma'anar samiyu kamar da Ibn Abbas ya fassara shi da shi da Mujahid kamar yadda al-Imam Tabari ya ruwaito a cikin tafsirinsa shine shabihu shine ma'anar samiyu anan shabihu kamar yadda misali Allah ya faɗa game da game da annabi Yahaya da yace lam naj'al lahu min qablu samiya ba mu sanya ma annabi Yahaya kafin shi ya hayan samiyu wato shabihu ba ba a taɓa samun wata mata tsohuwa irin mahaifiyarsa ta haifi yaro irin shi lafiyayye ba shi ne ma'anan ba a taɓa samun irin wannan haihuwa ba bayan ta tsufa ta wuce shekarun haihuwa ta zama ba ta da sa ran haihuwa kuma to ta haihu da haka babu babu ɗa irinsa ai shabihan lahu min qibalila mar'atul akhirah a samu wata mace wadda take ta riga ta tsufa kuma ta haihu wannan ya daga cikin fasarar da malamai suka yi don fasara wannan faɗin Allah da ya ce mene rabbi samawati al-ardi wa ma bainahuma fa'budhu go wastabir li ibadatihi sai Allah ya ce hal ta'lamu lahu samiya ko ka san wani mai irin siffa Allah da sunansa babu kaga Allah ya kore a samu shabihi gare shi haka Allah ya ce fala taj'alu lillahi andada kar ku sanya ma Allah kishiyoyi kaga duk waɗannan ayoyin sun zo ne dan bayani akan korewa a dunkule akasin sunaye da sifofin Allah da suka zo dan tabbatar da sifofin Allah a rarrabe a bayyana dalla dalla fanafa zalika fanafa bi zalika an takuna sifatuhu ka sifatil makhluqina waɗannan ayoyin dukkanin su Allah subhanahu wataala yayi bayani ta hanyar su ne dan kore samuwar irin siffar halittu game da shi wa annahu laysa kamithlihi shay'un kuma Allah subhanahu wata'ala yana bayani akan cewa babu wani abu irinsa la fi nafsihi muqaddasa babu wani abu irin Allah game da ainihin a zatin Allah mai daraja al-madhkura bi asma'ihi wa sifatihi zatin Allah wanda ake ambatan shi da sunayen Allah da siffofin Allah wala fi shay'in min sifatihi wala af'alihi sannan babu wani abu irin Allah game da siffofin nan na Allah da kuma ayyukan Allah wato siffofin Allah na sami'u da basiru da hayyu da qayyumu da kaza da kaza ko da ka ji wani da irin sunan to siffa ba ɗaya ba ce haka ayyukan Allah na halitta da kashewa da kaddara da kaza da kaza to babu wani wanda yake da irin wannan kudura ko irin wannan aikin subhanahu wa ta'ala amma ya ƙununa uluwan kabira, tsarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala kuma Allah ya ɗaukaka ya fi ƙarfin amma ya ƙununa, ya wuce abin da suke faɗe, uluwan kabira, wucewa mai girma, tusabbihu lahu samawatu sab'u wal ardu wa man fihinna. Allah ya ce, sammai guda bakwai da ƙasa da abin da ke cikinsu dukkaninsu suna yi ma Allah tasbihi wannan an yi ta'adiri da wa man fihinna aka kawo da zamiri na aqil kamar da malamai suka ce al-Imam al-Qurtubi yace saboda an yi isnadin wani aiki na uqala'u gare su idan aka yi isnadi na ainihin uqala ga ga abinda ba aqil bane to sai a bashi damirin uqala kamar da Allah yace wa qala fa qala laha walil ardi itiya qaw'an aw karha qalata ataina ta'i kaga aka isnadin fi'ili na magana zuwa gare su saboda an mu'amalance su mu'amalar uqala'u an ba su umarni to haka nan ma da yace wa man fihinna da can gaba da yake cewa la tafqahuna tasbihahum ba a ce tasbiha ha ba da nan ma sai a ce wa man fiha da wanda ke cikin sammai da ƙasa domin shine asalin agreement na damiri na gairul aqil ba a samu shi nurin niswa ba a samu shi ainihin mimun na jam'i da makamantansu amma an sa musu anan saboda an yi musu isnadin tasbihi tasbihi kuma aiki ne na masu hankali su ne mutane da sauran bayi masu hankali kamar aljanu da, da, da mala'iku, to, amma da aka ce, da duk sauran abin da ke cikin su sama da ƙasa, sai aka yi tabiri da fihinna maimakon fiha, wa in min shay'in. Allah ya ce, kai babu ma wani abu fa, illa yusabbihu bi hamdihi, sai ya zama yana tasbihi da gode wa Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum. Sai dai ku mutane, ba kwa gane tasbihin abubuwa tasbihahum nan shine nake ishara innahu kana haliman ghafura Allah ya kasance mai haƙuri ne kuma mai gafara alhalim shine wanda yake zai iya ɗaukan mataki amma sai ya haƙura ba wanda yake an fi ƙarfin shi ne sannan ya haƙura ba wannan haƙuri ya zama mishi dole dama ya ko to wannan dangane da wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi ikrima yake cewa ash-shajaratu tusabbihu wal istiwanatu tusabbih yace bushiya tana tasbihi haka dirka tila dake cikin masallaci ko jikin gini ita ma tana tasbihi sannan daga al-Hasan al-Basri shi kuma yake cewa kullu shay'in fihi ruhun da Allah yace wa in min shay'in yace kullu shay'in fihi ruh duk wani abu da yake da rai to shine yake tasbihi dan haka mutane kenan da dabbobi da da tsuntsaye da kwari da da namun daji da duk wani abu da yake da rai a jikinsa to shine yake tasbihi a wasu kuma malamai suka ce a ai tasbihin kala uku ne akwai tasbihu dilala kamar yadda al-Imam al-Qurtubi ya kawo bayani akan haka da shi da wasu malamai akwai tasbihin da ake cewa tasbihu dilala shine duk wani halittar Allah a duniya mujarradin kasancewar shi halitta aya ne akan akwai Allah to wannan kasancewar shi aya akan akwai Allah tasbihi ne na nuni na dilala na nuna cewa akwai Allah ba wai yana yin tasbihi ne na na furtawa ba sannan kuma akwai tasbihu haqiqa shine tasbihi na ainihin wato wannan da ake faɗa a fassarar su ibnu abbasin cewa duk wani abu yana yin tasbihi ga Allah tasbihi da gaske sannan kuma akwai tasbihi maƙala tasbihi na furtawa wanda masu yin shi sune waɗanda suke mukallifai to lafazin ayan zuwa ga wanne za a karkatar da shi in ka kalli ƙarshen da Allah yake cewa walakin la tasqahuna tasbihahum yana nuni zuwa ga tasbihu hakika ne cewa lalle da gaske kowace halitta tana da wani nau'in tasbihi na yabo da kuruta Allah da take yi amma ba za mu iya gane ya yake ba dan ba irin namu bane ba musamman irin yaran da suke da shi ko irin kalmar da take furtawa ba Allah ya kimsa ma dukkanin halittunsa wata tsaka wata dama da wata baiwa suna yabo suna gaida Allah suna ainihin wato tasbihi ga Allah shine tasbihu haqiqatin tasbihi a asalin hakikin tsarkake Allah suna tsarkake Allah a bisa yadda Allah yake so a tsarkake shi su kuma bayi halittun Allah mutane kenan suna tsarkake Allah a bisa bautar Allah kaga waɗancan ba suna yi ne a bisa bauta wanda za a musu sakamako da wuta in ba su yi ba ko aljanna idan sun yi a'a suna yi ne a matsayin ɗabi'a majluba alaihim Allah ne ya tsara ɗabi'ar su akan haka kamar yadda Allah ya tsara ruwa ya gudana ya tsara tsiro ya tsiro wannan ɗabi'ar da Allah ya shi haka kuma Allah ya tsara dukkanin halittu suna mishi tasbihi sannan dangane da halittun kamar da Ibn Abbas ya faɗa kowace irin halitta sawa'un mai rai ce ko daskararriya ce ko tsiro ne ko halittun Allah ne iri daban-daban wanda suke kan tudu ko cikin ruwa waɗanda ba wanda ya san iyakacinsu sai Allah da ya halicce su to gaba ɗayansu suna haɗuwa suna yi wa Allah tasbihi ma'ana ko da mutane sun ƙi tasbihi Allah yana da wasu bayi da za su mai tasbihi da yawa da yawa fiye da wanda mutane za su iya mishi malam ya ci gaba da cewa fal mu'minu yu'minu billahi shi musulmi mumini yana yin imani da Allah ne wa ma lahu min al asma'il husna kuma yana imani da abin da Allah yake da shi na sunaye kyawawa wa yad'uhu biha sai dinga roƙon Allah da sunayen ma'ana duk sanda zai addu'a ga Allah sai ya duba wani suna ne daga cikin sunayen Allah ya dace da yanayi ko nau'in irin addu'ar da zai sai ya kira Allah da wannan sunan ya yabi Allah sai ya addu'a wa ya tajannabul ilhada fi asma'ihi wa ayati kuma mumini yana guje ma karkata ilhadi karkacewa daga tafarkin gaskiya dangane da fassara sunayen Allah da kuma ayoyin Allah ba zai canza ma aya Allah ma'ana ba ba zai canza ma sunan Allah ma'ana ba ba zai kyamaci wani suna da Allah ya kira kanshi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ya Allah da shi ya ce shi a ganin shi ma'ana wannan sunan ba ta dace da Allah ba ba zai wannan ba kama qala ta'ala kamar da Allah yake faɗa yake cewa wallahi al-asmaul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'i Allah ubangiji subhanahu wata'ala yace Allah yana da sunaye kyawawa fad'uhu biha ku kirayi Allah ku roki Allah da wannan sunayen wa zarul ladina yulhiduna fi asma'i ku fita batun waɗanda suke ilhadi suke karkata daga barin sunayen Allah al ilhad shine al mailu anil haqq karkata daga gaskiya kamar yadda yake cewa al-lahad kabari lahad kaga ai an karkace daga asalin shi ne an shiga wani lungu to al ilhadu shine karkacewa daga abin da yake daidai ko tafarki tsayayye ku fita batun waɗanda suke karkacewa daga barin sunayen Allah subhanahu wata'ala suke karkacewa daga barin fassara sunayen Allah a bisa yadda Allah ya saukar da su wa qala ta'ala Allah yake cewa innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina lalle waɗanda suke karkacewa wajen fassara ayoyinmu suke karkatar da ma'anarsu Allah ya ce ba za su buye daga barinmu ba ma'anan shi wannan yulhiduna ko dai waccan ma'anan ta ilhad bi ma'anar maili anil haq za su zo fasar alqur'ani sai su karkatar da ma'anar shi ko kuma al ilhad bi ma'anar udwan wato gaba da ayoyin Allah kin yin aiki da su gaba daya suna baran-baran ba su so su ji an ce Allah ya ce za su fara fada da gaba da nuna cewa ana sanya mutane tsaurin ra'ayi ai ba haka ake yi ba ai abu a hankali wannan shi ma ilhadi mutumin da baya so ya ji ana wa'azi da Qur'ani shi ma mulhidi ne ko kuma wanda zai karanta alqur'anin amma sai ya canza fassarar shi shi ma duka malamai sun fassara da ma'anar ilhadi innal ladhina yulhiduna ay innal ladhina yu'aduna ko innal ladhina yamiluna an ayatina la yakhfawna alaina Allah yace ba sa buya gari daga barin mu muna nan muna kallon su wato ma'ana ta uku kuma kamar yadda al-imamu ainihin wato at-tabari ya ruwaito daga malamai daban-daban cikin tabi'ai ma'anar shi yujadiluna yulhiduna fi ayatina ay yujadiluna fi ayatina suna yin musu akan ayoyin Allah ba sa yarda da su duka dai wani makami ne mai hadari kwaran gaske Allah kamar ne wa huwa yad'u Allah wahdahu mumini yakan roki Allah ne Allah shi kadai wa ya'buduhu wahdahu mumini yana bautawa Allah ne Allah shi kadai la yushriku bi ibadati rabbih ahada mumini baya tara bautar Allah ubangijinsa da bautar wani shi ko misqala zarati wa yatajannabu tariqal mushrikin alladhina qala Allah ta'ala fihim sannan kuma mumini yana guje ma tafarkin ainihin wato mushrikai waɗanda Allah ya ce game da su to wannan kuma kar mu manta shine asalin mahallin littafin nan ka'ida game da gujewa tafarkin mushrikai to anan ne kuma aka haɗo da sauran waɗanda Allah subhanahu wataala ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni akan a guje musu bayan mushrikai akwai shedan akwai yan bid'a akwai fasikai akwai yan ƙauye ma mun ji ko da ɗabi'unsu da halayensu duk akan umarni da aka yi akan cewa a guje ma tafarkinsu Allah ya ce qul da ulladina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum wala tahwila ulaika alladhina yad'una يبتغون إلى ربهم الوسيلة وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محبورا الله يتشي قل ادعوا الذين زعمتم kace da su ku kirayi waɗanda kuke riyawa cewa za su yi muku wani abu min duni koma bayan Allah fala yamlikuna kashfa durri ankum wala tahwila sam ba za su iya la yamlikuna ba su da iko ba su da wani ainihin mulki ko ƙarfi na yaye muku wani baƙin ciki wala tahwilan ko kuma juya yanayin da kuke daga talauci zuwa arziki ko daga tsoro zuwa aminci ko daga rashin ƙarfi zuwa ƙarfi ba za su iya mallakan komi daga cikin wannan ba la yamlikuna kashfa dure ankum wala tahwila ba za su iya cire muku kuncin ba ba kuma za su iya juya shi zuwa wani abu ulaika alladhina yad'una waɗannan da kuke kira din Allah ya ce a ga wa kafirai waɗanda kafirai suke kira suke bauta musu irin su Isa da Uzairu da gumaka da sauransu to daga cikin su waɗanda suke mutanen kirki ne kuke kiran su kuna bauta musu su din ma yabtaguna ila rabbihimul wasilata su ma neman shiga suke a wurin Allah su annabi Isa da waliyai da hujjufai da waɗannan shehunnai in dai mutanen kirki ne to su ma neman shiga suke a wurin Allah ayyuhum aqrab kowa a cikin su yana nema ya zama shine mafi kusanci da samun shiga a wurin Allah wa yarjuna rahmata suna fatan su samu rahama Allah ne su ma ta kansu suke wa yakhafuna azaba suna jin tsoron azaba Allah inna azaba rabbika kana mahdura lalle azaba Allah ubangijinka abu ne wanda yake abin a tsorace shi dama ma'ana da annabawan da ake bauta musu da mutanen kirki ko waliyai ko malamai ko shahidai ko duk wani mutumin kirki da wasu suka zo daga baya suka rike shi abin bauta kuma bayan Allah to shi ma fa ta kanshi yake tun yana raye abin da yake nema kenan yaya za a ya samu ya tsira kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fara wancan hadisi na Mu'adhu cewa ai shi ma da shi da Mu'adhin aljanna suke so su samu su tsira daga wuta su ma abin da suke nema kenan to ballantana kuma bayan ya mutu sanda ba zai iya amfana wa kanshi kuma ba ballantana ya amfana wa waninsa haka ranar alkiyama idan an tsaya taron alkiyama kowa ta kanshi zai babu wanda zai iya amfana wa wani wani abu sai wanda Allah ya bashi izinin yin ceto ko abu makamancin haka to kenan ashe kiran da kuke musu kuna bata kanku lokaci ne kuna mai da kanku baya dan su ma ta kansu suke ba za su iya samar maka da abin da kake nema ba kamar anan duniya ne jama'a galibi a al'adance kakan nemi kakan nemi taimako ne a wurin mutumin da yake da abin da yake ya ɗori akan bukatarsa ma'ana yana da fadlu yana da ragowa bayan ya biya bukatarsa ko shi sa har zai iya yi wa wani amma in ya zama shi ma bai ci ba to ya za ya ciyar da wani shi ma yana nema ne to ya za ya ba wani da safen nan misali yanzu a ce baka karya ba za ka nemi taimako a gun wani yana fara ce maka to ni ma ban karya ba kaga ya karya maka guya ai ko ka san kenan nan fa babu abin da zaka samu saboda shi ma yana nema ne har yanzu to haka abin yake game da mutum ya dinga neman wata bukata a gun wani bawa wanda shi ma bawan yana da bukatuwa a gurin Allah shi ma fata yake tsira kalla kaga hatta annabawa ulul azmi minar rusuli su khalilur rahman su Musa da Isa da Nuhu alaihimus salam da sauran annabawa ranar alkiyama manzo Allah sai sama cewa kowa kawai zai dinga cewa ne Allahumma sallim sallim ya Allah ka sauƙaƙa mana Allah ka sauƙaƙa mana kowa a cikin su in banda shi manzon Allah dan sahibul liwa'il hamd sahibul maqamil mahmud salawatullahi wa salamuhu alaihi babu wanda zai iya jasara ya iya taurin rai ko karfin halin yayi magana kowa ta kanshi zai dinga yi to ina kuma ga waɗanda su kuma a garin biye ma waɗannan bayin Allah na kirki har suka faɗa haɗarin shirka wanda shirka ita ce zunubi mafi buni wanda Allah ya alkawarin matukar an mutu ana mai shirka ba zai gafarta ba kaga wannan yana nuni zuwa ga hadarin da ke cikin shirka kamar da Ibn Qayyim ya bayyana a cikin littafin shi na ainihin wato adda'u wadda'a da yake bayani akan hadarin shirka cewa wajibi ne musulmai su guji duk wani abu da ke da alaka da cewa shirka ne saboda hadarin take da shi tana da hadari kamar wutar lantarki ne saboda hadarin ta zaka ga kowa tsoron ta yake ji tsoro kake koda da da roba a jikinta ka taba tsoro kake ka zo kusa da ita tsoro kake ka ga yara kusa da ita komai na wutar lantarki tsoron shi ake ji saboda ta iya jan jininka yanzu nan ta daskarar da shi ta kashe ka ko to shirka ta fi haɗarin ta ya fi wannan haɗarin na lantarki su dubu da sau ɗaya ina fata mun gane wannan da haka shirka jama'a abun tsoro ce abun a guje mata ne Allah ka tsare mu wa qala ta'ala Allah ya ci gaba da cewa a wani waje daban ma'ana nan a cikin suratu saba'i kenan da Allah ya ce qul du'ul ladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi wama lahum min fihima min shirkin wama lahu min zahir wala tanfa'u ash-shafa'atu 'indahu illa liman adhina lahu hatta idha fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-'aliyyu al-kabir Allah ya ce ƙuli da ullazina za'amtum min dunillahi ka ce da su ku kirayi abokan shirkan da kuke kira kuna riya cewa za su iya muku kuma bayan Allah la yamlikuna mithqala dharratin Allah ya ce ba san mallaki ko da misalin ƙwayar komayya ba fi samawati wala fil ardi a cikin samai da ƙasa duk wani shehi da za a roƙe shi da wani wali da wani annabi ko sahabi ko wani salihi bai mallaki ko da ƙwayar komayya a ce tashi bace a cikin duniyar nan na Allah ne da ka bayi da cancanta sam akan a roƙe shi wa ma lahum fihi ma min shirkin kai ba su ma da koda a ce shiya a ce abinda ba ka da wanda ka mallaka kai kadai to ƙasa da haka kuma shine a ce wanda kuka yi tarayya akan mallaka wanda ya zama naku ne na gado ko na gandu ko wanda aka ba ku kyauta ko ma ta yayi ne ko ku hada kudi kuka siya ko ku hada karfi kuka kera wa malahum min wa malahum fihi ma ay fis samawati wal ardi min shirkin shine mulku shirakatin wancan kuma la yamlikuna kaga mulku istiqlalin kenan mutum ko aljani ko mala'ika ko wani shehi bai mallaki ko da kwayar komayya tsakanin sama da ƙasa ba kuma su da yawa ba su iya haɗuwa suka mallaka ba, kuma gane la yamlikuna ba su mallaka ba mene misƙala zaratin, sannan wa ma lahum fihi ma, kuma wallahi a cikin sama da ƙasan ba su da min shirkin, ba su da wani abu da suke tarayya a kan shi, a ce da su da sauransu, ire-irensu, suwana da suwana shehi da shehi ko annabi da annabi ko mala'ika da mala'ika, a ce suna da mulku shirakin a ciki ba su da shi, wa ma lahu minhum min zahir kuma a cikinsu babu wani wanda zai iya yi ma Allah fito na fito ya ce shi sai an yanka mishi wani waje zahiru wanda zai iya fita daga cikin mulkin Allah ko ya ce ya mallaki wuri kaza ko ya siya a cikin daula Allah a cikin mulkin Allah Allah ya ce wala tanfa'u shafa'atu sai Allah ya bayani akan abinda galibin mushrikai suke riyawa idan suka fahimci waccan ka'idar cewa to ai abin da suke shirka din bai mallaki komai ba da haka ba zai iya mallakan wannan abin da suke nema ba shine innama na abuduhum li yuqarribuna ila Allahi zulfa kullun suna tutiyar cewa suna neman su samu tsanantuwa ne su tsira ta hanyar waɗannan zaka ga tun daga mushrikan maguzawan makka har zuwa mushrikai da ke cikin ƙwaryar musulunci zaka ga suna da tarayya akan wannan tutiyar cewa waɗannan gumaka ko waɗannan annabawa ko shehunnai ko masu ɗariƙu za su cece su shi ne sai Allah ya magana a kan mene la tanfa'u wa la tanfa'u shafa'atu ceto ba zai amfani ba indahu a wurin Allah illa liman azina lahu sai ga wanda Allah ya bashi izini ka'idar kamar da hadisin muslim ya bayyana da wasu hadisan ka haɗa su shine Allah ne da kanshi zai zaɓi mutanen da yake so su yi ceto wannan zaɓensu da ya yi falala ce gare su cika alkawarin da ya musu ne ƙarin daraja da falala Allah ne shine annabawa salihai shahidai ‘ya'ya da suka mutu ba su balaga ba mutanen kirki mahaddata alƙur'ani shi kanshi alƙur'ani wasu surori wasu ibadu irin azumi da makamantansu zumunci da ire-irensu duk Allah zai ba su dama su yi ceto to kaga sai Allah ya zaɓi wane cewa to sunanka na cikin lissafin masu ceto sannan zai iya yi na ɗaya kenan na biyu kuma sai kuma a bashi waɗanda aka yi dai ceta ce da wane da wane da wane ka ceto su ka zo da su aljanna sai an bashi wannan lissafin ba kawai shine kuma zai je gaban kanshi ba da haka waɗanda aka ba su ceton su ma suna da watan iya haddin abin da za a ba su na adadin mutane da kuma a ayan ɗin mutanen za su ceta sannan kuma ba za su yi wannan ba sai Allah ya ba da izini ya ce to aje a ce tan sannan za su yi idan suka gama kuma gaba ɗaya ba za su iya ceton duka waɗanda suka cancanci ceto ba da haka sai Allah ya ce an kun gama ceton wanda za ku ceta sai kwarai mun gama ce to ni zan yi ceton da kaina bai isa haka ba sai Allah ya shiga cikin gidan wuta da kanshi yana cikin sayi muslim hadisin ya ceci mutane ya cece su ya cece su iyakar wato bayan manzo Allah ma ya gama iya nashi ceton fa kenan tunda shi manzo Allah zai gane mutane ne kawai waɗanda suke da alamar sallah masu alamar hasken alula kamar da ya tabbata ko to zai zama wani shi bai yin alula gaba ɗaya bai yin sallah ko musulmi ne kaga ba da annabi zai gane shi ba ba yi da tambari ba shi da identity da za a gane shi amma Allah cikin iliminsa da hikimarsa ya san wannan mutumin ya mutu da imani waɗannan su ne ƙarƙin waɗanda Allah da kanshi ne zai fitar da su cikin ceton Allah su za su faɗa da haka ceto jama'a gaskiya ne amma ga ƙa'idojin shi kenan da haka mutum ya dinga addu'a ne cewa Allah ka cece mu Allah ka sa mu tsira don Allah ya so sai ka tsira tun wuri ko kuma kai ma ka shiga cikin lissafin ƴan alfarma wanda za su ceto su Allah ka sa mu a ciki in kuma baka faɗo cikin nan ba ka faɗo cikin wanda za su beneficiaries na ceton ko sai ka zama cikin beneficiaries waɗanda za a ceta Allah ka sa a cece mu da wurwuri eh manzo Allah sallallahu alaihi shine yake da ceto mafi girma mafi fadi karanta sharhi aqita dawiya na ibnu abul izil hanafi ya bayyana matakai da darajoji da ire-iren su tun daga wannan ceto na ashfaatul uzma da wanda za a yi na kafin hisabi da na bayan hisabi da akan siradi da a cikin wuta da ma ceton da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai masu kansa kafirai a rage musu azaba irin su Abu Talib shi ma wannan ceto ne a fito da su daga cikin a ƙuryar wuta zuwa bakin gate su dan ji sauki sauki su ji salama duk waɗannan sai sun ci moriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ubangiji ya ƙara mishi aminci da salama Allah ya ci gaba da cewa wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lah babu wanda zai amfanarwa kansa ko waninsa ceto sai wanda Allah ubangiji subhanahu wataala ya ba da izini gare shi hatta idza fuzzi'a an qulubihim sannan kuma idan aka yaye ainihin wato shamaki daga zukatansu akwai fassara kusan kala uku game da nan ko dai na farko fuzzi'a an qulubihim ay kushifa an halqiba za a yaye hijabin da ke fuskokin su ranar alkiyama ma'ana bayan tashin hankalin da za a shiga a taron alkiyama wanda tashin hankali zai sa mutane su zama wataran nasa sukara wa mahum bi sukara mutane su zama yadda kasan yan kwaya yan tambele suna maye amma kuma ba wai sun sha abin maye bane ragen tashin hankali ne to bayan wannan tashin hankalin shine hatta idza fuzzi'a an qulubi in aka yaye musu wannan tashin hankalin suka cikin haicin su sai a ce da su ma za qala rabbukum wannan ya daga cikin fasara da malamai suka yi ko kuma hatta idza fuzzi'a an qulubihim shine mala'iku ne waɗanda suke jiran a ba su saƙonnin da za su kawo duniya na ƙaddarori idan Allah ya sanar da ƙaddaran saboda ƙarfin ƙaddara Allah sai kawai gaba ɗaya su faɗi su suma su kansu mala'iku sai sun shiga cikin tashi hankali hatta idza fuzzi'a an qulubihim da zaran an yayi musu sai a ce da su ma za qala rabbukum qalul haqq wannan ma akwai wannan fasara ko kuma mushrikai a ranar mutuwa mushrikai idan suka zo kafare suka zo mutuwa za su fuskanci bala'i Allah ka tsare mu bala'i da su fuskanta shine za a turo mala'iku waɗanda suke kamar yadda hadisin muslim ya bayyana masu zuwa da kugiyoyi na cirarran kafirai za a dinga cisgarran tun daga jikin zuciyarsu har jikin kafarsu har ina ne duk inda rai yake haka za a dinga cisge shi da matse fata ana zaro shi suna shiga cikin bala'i to idan aka gama shigar da su cikin wannan bala'in na ciraran bayan an ciraran sai a ce da su kuma ma za ƙala rabbukum me Allah ubangijinku ya faɗa muku game da wannan rana da baku gaskata ba a lokacin gazgatawa ba ta musu amfani ba duk wannan fasarorin akwai su game da ma'anar hatta idza fuzia an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qalu al-haqa wa huwa al-aliyyul kabir karanta littafin al-imamu ainihin Abu Ja'far al-Tabari shine tafsirin Tabari kenan da littafin tafsirin al-imamu al-Hafiz Abu al-Fida Isma'il ibn Kathir Allah ya musu rahama gaba ɗayan su a takeice ba tafsirin muke ba qalu ma za qala rabbukum sai mala'iku su tambaya a ce da su, Me Ubangijinku ya ce, Ƙalul haq, Allah Ubangiji ya faɗi gaskiya ne, wa huwal aliyul kabir. Ka ganin ma yana da gaskiya da suke tabbatar da Allah yana magana, ma za ƙala rabbukum, me Ubangijinku ya faɗa. Kamar da imamu ainihin wato Abdullahi, ɗan gidan imamu Ahmad yake ba da labari ne a cikin kitabun sunna wanda ya rito daga baban shi, littafi ne mujalladi biyu yana nan a nan sama. littafi ne daga cikin littattafai masu matuƙar kima na aƙidar salaf yana faɗa cewa babana ya bani labarin cewa a wannan mihina ta halkul qur'an ya kafa musu hujja da ayoyi guda ɗari da saba'in da biyar a cikin alƙur'ani wanda suke tabbatar da Allah yana magana wanda suke tabbatar cewa ƙur'ani magana Allah ne haka malam hibatullahi lalaka'i ya kawo bayani a cikin littafinsa na sharhu usul itikadi ahli sunnati wal jama'a ya kawo daga malamai kala daban-daban na mazhabobi na garuruwa na zamuna daban-daban sai da ya kawo malamai guda ɗari biyar da ɗori sannan sai ce da na so zan iya kawo malamai dubu biyar wanda suke cewa ƙwar'ani magana Allah ne malamai dubu biyar haka ya ce inda na so zan iya kawo malamai dubu biyar wanda kowannen su wannan kuma fa daga tsakanin zamanin sahabbai ne zuwa ƙarni na hudu jama'a lalaka idan ya rayu a cikin ƙarni na hudu ne kaga duk wannan ya tabbatar da wannan shine aqidar magabata kamar yadda muka faɗa jama'a sarakuna ne fa masu mulkin duka duniya su ma'amun din nan da su ma'utasim da wasik waɗannan dukan sarakuna ne irin wanda ake cewa idza batashtum batashtum jabbari wanda in suka sashi kama mutane kamu ne na mugaye kisa ba wani abu bane a gurin su sun kashe din ba ɗaya ba biyu ba suna da ƙarfin mulki suna da ƙarfin sarauta suna da arziki suka goyi bayan wannan aqida ba su iya canza aqida annabi da sahabbai wanda take tabbatacciya ba malaman sunna suka tsaya akan fuskar su kuma malami kwaya ɗaya gel shine Imam Ahmad shi shi wannan aikin Imam Ahmad ibn Hanbal shi ya tsaya akan fuskar su suka rasa da zaci da shi kuma ba da tashin hankali ba da hayaniya ba a mu'tasim yana ta buri yana fata yana ce mishi don Allah yana cewa Ahmad dan Hanbal don Allah ka amsa abin da nake faɗa in sake ka mana so nake kawai ka amsa mini ni dai in sake ka ba dan na tarar da na gaba na sun kulle ka ba ni ba zan kama ka ba sai imam Ahmad ya ce mishi ka bani aya a cikin alqur'ani ko sunna ta manzon Allah tabbatar da abin da kake so ka faɗa zan faɗi babu daga shi har malaman nashi babu sai shedanin malamai wani ya ce ranka ya dade a kashe shi kawai jinin shi na hannuna in an je lahira a cewa Allah ni na ce a kashe shi saboda tsabu zindiƙanci jama'a sai ce a ba za ka shi saboda shi kanshi yana yana aunawa ya ci gaba da kulla ibnu muhammad dan hanbali har zamanin wasik shine aka zo matsalar ta kai karkenta aka yi imamu ahmad bulala kwana uku a jere sai an mushi bulala har sai ya suma bai san inda yake ba za a dauke shi a je a mai da shi cikin gidan yaron a kulle shi da kanshi duka ya bada labarin akwai kitabul mihna wanda cousin din shi hanbal ibnu ishaq ya ruwaito akwai a cikin labarin nan cikakke a cikin littafin abin nan manaqibu Ahmad na na Abdurrahman dan gidan Abu Hatim haka nan a cikin littattafai na baya-baya irin tarihul Islam irin littafin manaqibu Imam Ahmad ila yau na Abdurrahman ibn Jawzi duk waɗannan labaran jama'a babu harafi kwaya ɗaya da ya bata a cikin su duk an san su a cikin tarihin musulunci sai dai kawai dan mutane suna yin malanta ne ta ƙarya a ƙasar nan ta ƙarya ba su san wannan abu ba shi sa ba sa iya damuwa ana faɗa ba su san irin fitinar da Imam Ahmad ya shiga cikinta don kare sunnan nan ba ba su sani ba wallahi jama'a lokacin kana kanta wurin sai ka ji kamar za ka yi kuka kana kanta irin bala'in da Imam Ahmad ya shiga saboda wannan fitina ta kai ma an da kai din ya suma an ya suma ya farfado ya suma ya farfado bai san iyaka ba haka yake fada yace hatta zahaba anni aqli har sai da na daina jin me yake faruwa sai dai farka kawai ya ganshi kuma an sake mai da shi cikin sasari an daure shi an an mai da shi cikin gidan yarin sai wani dan dan ma'aikatan gidan yari ya zo ya same shi ce Allah gaba ta malam don Allah ko da ta kiya ne ka ce musu ka yadda mana dan kar a kashe ka al'umma za ta yi asara sai ya ce mishi sanda ake mun bulala ka fita waje ka ga menene yace ina fita na gani yace me ka gani yace ɗaruruwan dubban mutane ne kowa rike da tawada da takarda me suke jira suna jira ne su ji ka yadda da wannan magana su rubuta a aika duk kasashe a ce ai Imam Ahmad ma ya yadda cewa Qur'ani makhluki ne shikenan an canza aqidar musulmai gaba da yace to na bada raina fansa bazan tabar da aqidar musulmai ba yace na da an goma za a yi dukan cewa yake alhamdulillah ja alfarju yace haka yake faɗa a cikin zuciyarsa ja alfarju wato budi ya zo ya kosa masa halaka shi kawai shikenan al'amarin ya wuce to da suka da kai suka da kai suka da kai al'amari ya kai ga sun ga alamar zai mutu a hannunsu shi wasik sai ya hankalta ya ga idan wannan mutumin ya mutu a hannunmu to talakawan gari za su mana bore gwamnatin ta kare kenan sai ya ce to a je a kira kanin mahaifinsa da ya kira ce to ku zo ga ga dan uwanku ku duba yana da rai eh to na ba ku shi da rai ba ruwana ko ya mutu ba hannu ya mutu ba aka so kwashe shi suka tafi da shi haka ma ba su wuce da shi gidan shi ba suka kai shi gidan wani wazirin sarkin aka je nan ya wuni ana ta mishi magani aka ce ana tafa mishi magunguna iri daban-daban wanda suke maganin bulala da maganin dafi da wane ne yayi ta aman jini daga karke suka ɗauke shi suka mai da shi gidan shi sannan sarkin ya ba da oda cewa kullun sau uku likitan shi personal physician ɗin shi ya dinga ba yana duba Imam Ahmad bin Hanbal haka aka yi watanni ana mai jinya sannan kuma kullun yana da masu kawo mishi labarai akan progress na lafiyarsa har Allah ya sa ya warke bai mutu a wannan karan ba bayan wannan ma ya rayu shekaru da dama to duk wannan fa ya ba da shi ne a matsayin sacrifice domin addinin nan ya kawo inda yake shi yasa malamai suke cewa Allah ubangiji ya taimaki musulmai da ya kawo Imam Ahmad ibn Hanbal cewa da Imam Ahmad dan Hanbali ya amsa wannan mihinar yace da har kiristoci da Yahudawa suna da abin da su yi ma musulmai alfahari akai cewa su a zamanin addinin su akan tsaida mutum a tsaga kanshi tun daga kan kai har a rabe tsakanin cinyoyinsa ba zai yarda ba ce amma ku malaman ku bulala kawai ta sa san yarda ce amma Allah ya kayyade wa musulunci wani wanda yake da irin wannan imanin da sabatin ya tabbata akai kuma har yana wannan fa Imam Ahmad addu'a yake musu cewa Allah ya shirye su baya gaba da su ko fada da su yana bin su sallah yana musu addu'a cewa Allah ya shirye shugabannin musulmai bai taba zama khawariji gare su ba to wannan wannan aqida ita ce fa aka kiyaye ma musulmai mutuncin aqidar annabinsu karkashin wannan fitinar da jaraba kaga akwai cin mutuncin addini yanzu kai a zo a ce wai wannan aqida ba daidai bace da wani soki burutsu da, da, da jahilci kawai da rashin kunya da rashin hankali akwai akwai akwai akwai ta'annuci a cikin wannan to abin da zai kuma baka haushi shine mutanen da suke tutiyar su ne custodian na sunna da suka ja bakin suka shiru suka rungume hannayen su kuma ba su ana wannan abun ba wanda kalma ɗaya daga bakin su a kungiyance za ta wargaza duk wannan barna ko da press release za su bayar cewa musuwa ne masu kaza kaza muna cewa ba mu yadda da aqidu iri kaza kaza munana ba da ya wargaza duk wannan barna amma tunda wannan ba shine damuwarsu ba ba kungiyarsu aka taba ba ba malamansa aka taba ba ba shehunansa aka taba ba yanzu inda wani malami a cikin malamansa aka taba da ka ji magana ko wata kungiya daga cikin kungiyoyinsu da ka ji fitinar da za su yi akai amma ana taba aqidan musulman farko ba wanda ya damu mu da muke magana kuma kallo ake kai wasu marasa kunya ne wai mahasada sai ka rasa me abin hasada a ciki meye abin hasada ina ma kuda yake balantana roman shi me abin hasada ga mutumin da yana tada baki baki na tada shi me a ciki da za a mushi hasada waye zai mai hasada me za a hasadanta me za ka hasadanta a ciki za ka jama'a aƙidar musulmai game da alƙur'ani ba ta canzawa game da kasancewar ƙur'ani magana Allah ne babu wani dalili da za a ce wai saboda wasu kirista suna ganin wai aqidar ta yi kama da irin aqidar su da haka sun koma kiristanci to wai da haka a daina cewa haka to in dai wannan ne abu da dama ba za a faɗe shi ba cikin alkur'ani a cikin alkur'ani kafin a kuma cikin hadisi ma tukuna Allah ya tsare eh musamman kwarai kwarai kuwa aka je aka yi taro aka yi ta faɗan maganganu a kai kuma ba a iya warware asalin zargin ba sai dai rudud na ai kai ma kayi kaza kuma da mun ka'ida in ka ji ana cewa ai kai ma kayi kaza to na yadda ni ma nayi ne eh ina so mu yi tarayya ne in wani ya ce maka kayi zagi ce ai kai ma kayi sata ya yadda yayi zagi kenan kaga taro aka yi gagarumi international a Kano aka yi tarandi saboda an taba wani malami shugaban wata kungiya amma an taba aqida annabi babu ruwansu wallahi jama'a wannan kusuri ne ba kankani ba kuma mu ba ma jin daɗin shi wallahi sam na'am eh gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne ƙwarai da gaske gaskiya ne wannan magana malam sha'ibi yake tsakani da Allah kamar da malam albani marga ya shafa da Allah ya gafarta mishi da tattafan nan da ake cewa tafan aqida musamman na aqidar salaf da gaske ne mafi malaman mu gaskiya a nan kasa ba su san su irin wannan tafan da ake ambata irin na su Imam Ahmad su Ibn Khuzaima Ibn Manda da na bayan su su al-Imam Tahawi kafin nan littattafai irin na su Ibn Taymiyyah Ibn Al-Qayyim al-Imam Zahabi bin nan su bin nan abu ismail ansari da makamantansu su ibana ta ibnu babba ga sunan dai burjik da tafai ne bin nan bin nan kada kada kamar ka ce rankiya rankiya tsakani da Allah mafi yawa ba su san su ba ba su karanta su ba ba a karantar da su ba saboda galibi an yi hijira ne kawai daga ɗariƙa aka shigo izala kawai an canza aqida fil jumla amma inda tafsil ba a san aqida salaf ba da haka to tunda ba a san ta ba kuwa babu mamaki dan an zo ana aibata ta wani bai damu ba kamar yadda ko lokacin da yan shi'a suke tashin aibata sahabbai zaka ga mu da yake ce ma yan salafiya ko yan albani mu ne muke damuwa damuwa ta gaske sauran mutane sun fi damuwa ne kawai a lokacin da yan shi'a suka takura ma rayuwarsu ba yan shi'a sun takura ma aqidarsu ba sai da aka hana su sakewa ana tara hanya ana dukan mutane sannan ne mutane fa suka damu saboda yanzu ya shafi immediate rayuwarsu wannan gaskiya ne wannan kuma yana nuni zuwa ga wato mas'uliyar da ke kan mu ta wuce da muke tsammani ke dangane da shaharantar da karantar da aƙida dole sai an ta karantar da littafin aƙida an ta karantar da su har labari ya sako ina a karanta a yada a yada littattafan nan na da masu isnadoji a shari'a ta al'ajuri littafin lalaka'i shar'u sun itiqad al-sunna wal jama'a littafin tauhid kitabu tauhid na ibnu manda as-sunna ta ibnu abi asim ta khallal ta shi dan gidan imamu ahmad dan hanbali din irin waƙe-waƙe irin aqidatul irin su abin nan waƙen nan na abin nan kahabani lamiya ha'iya da makamantansu da littafan da suka zo a baya lum'atul itiqad da ire-iren su aqidatul fahawi da makaman waɗannan littafan da ire-iren rankin su wajibi ne a shaharantar da karantar da su a ko'ina yanzu kamar littafin nan na Bukhari khalqu af'alil ibad kaga littafi ne fa gashi nan a ko'ina samamme ne amma zaka bincika da yawa waɗannan malaman ba su ma taɓa buɗe shi sun ga me ke cikin shi kuma duk maganganu ne akan waɗannan masail din haka a raddu ala zanadika a raddu ala bishirin marisi da ire-iren su na malam addarami da gasunan dai burjik duk wannan littafan ba za ka same su a cikin kantocin malaman ba a labararis ɗinsu wanda ma suke da su to za ka tara sun siyo ne kawai sun aje ko an raba musu kyauta da suka je umara sun zo sun aje ba su karanta ba to ballantana kuma ka fara tunanin ka bincika waye yake karanta da littafan nan a makarantarsa in ma yana da makarantar kenan in ma yana da makaranta da za ka tare na karantarwa ƙurɗubi na fiƙihu na zauri ko ashmawi ko ya yi ƙoƙari shi ne kaddar riyadu salihina ya yi ƙoƙari kenan ƙwarai da gaske riyadu salihina in ya karantar da littafin tauhidi to baya wuce kitabun tauhid na ibn abdulhab wanda waɗannan kuma littafai ne ba su ake magana ba tukuna ana magana aƙida ba su ake magana ba sai an fara da waɗancan na farko masu isnadoji da su ake farawa sai in an iya su tukunna sannan za a zo sai dai wannan kawai ba su shafi ne kamar masu koyon da baki ko kuma wanda suke kawai masu so su san Allah amma in dai aqida wadda za a kudirce game da Allah game da mala'iku game da annabawa game da sauran al'amuran aqida to dole ba za a iya wadatuwa daga littafan salaf ba ba za a iya wadatuwa daga barin su kuma littafan nan tabbas ba a karanta su ba a nan kasa wannan ita ce fitinar da ake ciki Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa hadhihi wa hadhihi jumalun laha tafasil waɗannan maganganu ne a dunkule suna da ƙare-ƙaren bayanai wa nukatun tushiru ila khatabin jalilin wannan kuma wasu maganganu ne a takaice wanda suke ishara zuwa ga magana mai girma ko mai faɗi falyajtahil lil mu'minu fi tahqiqil ilmi wal iman abinda nake ba mumini shawara shine ya kokari ya tabbatar da ilimi mai nagarta ilimin Qur'ani da sunna da ilimin tauhidi da kuma imani da Allah ya tabbatar da iliminsa ilimin addininsa da imaninsa walitakhidillaha hadiyan wa nasiran wa hakiman wa waliya kuma ya riki Allah ya zama shine mai shiratar da shi ya riki Allah ya zama shine mai taimakonsa ya riki Allah ya zama shine mai masa hukunci kuma shine majibincinsa fa innahu ni'mal maula wa ni'mal nasir madalla da Allah ya zama shine majibincinka kuma shine mai taimakonka wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira kuma Allah ya ishe ka mai shirewa mai taimako wa in ahabba da'a bid-du'a alladhi rawahu muslimun wa abu dawuda wa ghayruhuma idan yana so yayi addu'a a sa'ad da wani abu ya rikici mishi ya rasa menene gaskiya to yayi addu'an nan da su al-imamu muslim da abu dawuda da wasu suka fitar da ita an aisha radiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا قام يصلي من الليل يقول cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya kasance idan ya miƙe da dare zai sallah daga cikin addu'o'in da yake yi du'a ul istiftah yakan cewa Allahumma yakan ce Allahumma rabbi jibrila Allahumma rabba jibrila wa mika'ila wa israfila fatira as-samawati wal ard alim al-ghaibi wash shahadati anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim ya Allah ubangijin jibrila da mika'ila da israfila ya Allah wanda ya kera sammai da ƙasa ya Allah masanin gaibu da abin da yake a bayyane kai kake hukunci akan bayinka game da abubuwan da suka yi sabani ya Allah ka shiryatar da ni a cikin duk abin da aka yi sabani ya Allah ka shiryashe ni zuwa ga abin da yake shine daidai shine tafarkin kamar yadda ce wa zalika anna Allah ta'ala yaqulu abin da yasa na ce kai wannan addu'a shine saboda Allah yana cewa kanan nasu ummatan wahida da mutane gaba ɗayansu al'umma ce guda ɗaya fahtalafu sai suka yi saɓani kama fi surati yunus kamar yadda za a cikin surati yunus kana nasu ummatan wahidatan wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu haka yazo a cikin ayar ko wa qad qila an ce innaha ka kadhalika fi harfi abdullahi an ce ma a cikin tilawa abdullahi dan mas'ud haka take da wannan ƙarin fakhtalafu din da haka tazo kana nasu ummatan wahidatan fakhtalafu haka yazo a cikin riwaya Abdullahi dan Mas'ud fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa mundhirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqqi liyahkuma bayna an-nasi fi ma ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhum humul bayyinatu baghyan bainahum فهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين shine yake ishara akan cewa akwai wata ayar mai irin wannan faɗin Allah wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu to sai ce a wannan wurin ma a wannan da take cikin sotul baqara din nan ita ma a qira'a Abdullahi dan Mas'ud to ta zo ne da kana nasu ummatan wahidatan fakhtalafu da wannan ƙarin yace amma a a a Qur'anin Abdullahi dan Mas'ud ne kamar da Imam Tirmidhi da Imam Ahmad suka ruwaito Ibn Mas'ud ya ki kawo alqur'anin sa a hada sanda ake iritinin alqur'ani zamanin Sayyidina Usmana yayi fushi inda yake kamar da Zahabi ya bada labari a cikin tarjumar sa a cikin Sirru Alamin Nubala mujalladi na biyu daga baya sahabbai sun masa fada kuma yayi nadama akan abin da ya faru abin da ya faru shine Abdullahi dan Mas'ud yana ganin cewa shi ya fi zai dan sabit sanin alkur'ani ya fi zai dan sabit girman shekaru da ilimi da aka zo naɗa kwamitin tantance alkur'ani sai aka sa zai dan sabit shine shugaba ba an sare aka sanya wasu ƙwarai shawa guda uku a ƙarƙashinsa cewa idan an yi saɓani a koma ga abin da ƙwarai shawa suke a kai hadisin na cikin littafin sunan tirmidhi har ma aka ba da labarin cewa sun yi saɓani game da yadda za a wuce kalma a tabutu har ta kai ga sun yi muraja'antar shi kan shi halifa sai ce a rubuta yadda mutanen makka suke rubutawa fa innahum bilisanihim fa innahu bilisanihim unzila dan shi qur'anin da harshen sa aka saukar da shi abdullahi dan mas'ud yana can kasar ainihin wato iraki yana kasar iraki a kufa labari ya iske shi sai ɗabi'a ɗan adam ta galabaice shi har ya faɗi maganganu ya ce ni yanzu za a ce ba za a sani a kuma mutum gyara alƙur'ani ba irina da annabi ya ce akwai ƙur'ani a wajena sai a saka wani yaro wanda ina musulunci lokacin yana jikin yana kan gadon bayan baban shi wani kafiri ya ce ina musulunci yaron da ba a haife shi ba ma tukunna ya ce wa ɗaliban shi kada wanda ya kai alƙur'ani da ke hannun shi kowa ya koyi alƙur'ani shi har ya ja aya cewa wa man yaglul ya tin magal yawmal qiyama yace kowa ya isa gurin Allah da alqur'ani shi karku bayar shine aka ba da labari cewa sahabbai da suka ji labarin ba su ji dadin abin da ya ba kuma suka mishi nasiha yayi nadama to amma kuma lokaci ya riga ya kuri an gama wannan aikin da sauransu da haka sai zama qur'anin shi ba a hada da shi wajen hada alqur'ani ba sannan kuma dama qur'anin shi na dauke da fassarori da yake yakan fassara abu yana yin idraji na fassara shine irin wannan ko makamancin haka Abdullah dan Mas'ud wannan ya tabbata a tarihin sa karanta ko da Siru Alamin Nubala ko kuma asalin tafan Tirmidhi din da ya ruwaito to a cikin Qur'anin shi ya zo da lafazin fahtalafu anan cikin Baqara kamar yadda yake da irin wannan lafazin na wa ma kana nasu illa ummatan wahida fahtalafu a cikin suratul suratul Yunus ko to sai ce a fa ba asallahu nabiyina mubashirin wa mundirin da mutane al'umma ɗaya ce to akwai maganganu game da fasarar me ma'anan mutane al'umma ɗaya akan mene akan shiriya ko ko akan bata domin kaga magana ta ce ne da aka aiko annabawa suka yi wa'azi sai kuma aka rabu gida biyu kenan da ana kan wani abu ne kwaya ɗaya to wanne ne zai zama wanda ake kai da duka ana kan shari'a ne to ana kan shari'a duka ne kaga ba bukata annabawa su su sake yin wazi ke ko kuma ana kan bata ne sannan annabawa suka zo suka yi wa'azi sai wasu suka bi annabawa wasu kuma suka tabbata akan batar su abinda malamai suka tattauna suka fitar kamar shi al-imamu at-tabari a cikin tafsirinsa cewa asali mutane suna kan shari'a ne a farkon al'amari amma ana nan da zamani yayi tsawo sai wasu suka zame daga kan shari'a shine ma'anan kanan nasu ummatan wahida duka mutane suna kan tsari guda to fahtalafu sai da aka samu sabanin shine wasu sun tabbata akan asalin na addini da tafarkin shari'a wasu kuma suka karkace to lokacin da aka buƙaci Allah ya ta aiko annabawa sai Allah ya aiko da annabawa mubashirin wa mundiri kaga wannan tabbatar da ashe annabawa wa'azi suke bai da ake cewa annabi shine wanda bai gaya wa kowa ba annabi kawai shine wanda Allah ya gaya mishi amma kuma ta shi ba zai gaya ba kaga wannan ba fasara ce mai kyau ba domin gashi anan cewa Allah ya fa ba asallahu nabiyina bai ce fa ba asallahu rusula ba annabiyina mubashirina wa munzirina suna masu bishara da aljanna ga wanda ya da'a da Allah wa munzirina suna masu jan kunnen wanda ya kiji zuwa ga wuta wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi Allah ya saukar da littafi da gaskiya ga annabawan li yahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi dan Allah ya hukunci ma mutane akan sabanin da suka yi wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu babu wanda suka yi saɓani game da al'amarin littafin, fihi game da al'amarin littafin, illallazi da utuhu sai waɗanda aka baiwa littafin. Utuhu anan yana kuma zuwa ga Yahudawa, domin damirin alkitab allazi unzila ɗin, yana kuma ga Yahudawa ne da Kiristoci suka yi saɓani a kan abin da Allah ya ba su littafi. In ba ma ja'atumul bayyinatu bayan shari'a ta zakke musu, baghyan bainahum wannan nusiba alal maf'uli lahu ai ikhtalafu li yabghi ba'dhum ala ba'd sun yi sabani ne dan su majunansa ta'addanci fadha Allahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi min alhaq lima ikhtalafu fihi min alhaq sai Allah ya shirtar da mu'minai game da sabanin nan da ake ciki sai Allah ya shirtar da mu'minai zuwa ga abin da yake shine daidai to kaga wannan hadisin yana fassara aya kenan cewa zaka yi addu'a Allah ya saka cikin mu'minai sai baka shiriya akan duk wani abu da ake da sabani wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim lalle Allah yana shirtar da wanda ya so zuwa ga hanya madaidaiciya don haka sai ka dinga addu'a kana cewa ihdini lima khulifa fihi min alhaqi bi idnika innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim ya Allah ka shirtar da ni akan duk abin da aka yi sabani Allah ka shirtar da ni zuwa ga abin da yake shine ainihin wato abin da zai zama shiriya tafarki madaidaici lalle kai Allah kai ne mai shiratarwa zuwa ga tafarki madaidaici wannan shine karshen matanin littafin iktida'u siratul mustaqim mukhalafatu ashabil jahim mukhalafatu ashabil jahim idan Allah ya kai mu darasi mai zuwa mako mai zuwa insha Allah zamu kasa daya wanda zamu kira shi da suna karshe 123 kenan zai zama ya zama shine na karke insha Allah zamu tattauna wasu masail ad-dunkule game da littafin da kuma abubuwan da suke da alaka da haka insha Allah Allah ubangiji ya samu dace za mu saurara anan sai Allah ya kai mu a mako mai zuwa din subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh